الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa na juma'a wanda ya dace da ashirin ga watan zulhijja a wannan shekara takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina domin ci gaba tafsirin mu da muka saba yi na alqur'ani mai girma kuma idan ba manta ba muna cikin suratul anha sai dai na manta kowace aya ce muka tsaya amma dai na san cikin na manta kowace aya amma dai suran dai suratul anha eh haba kaman kuna jin kunya bayyana kawai ta fada yadda zan yi ya burka faɗa ana ji tara'izu su ala nari wato aya ta 27 kenan ko wancan lokacin mun tsaya karshen aya ta shida bayan hutun da muka dauka wanda ya kai makonni uku ko hudu to ba ka dawowa mutane da dama sakamakon wannan hutu a waɗansu garuruka an kai musu labarai ba yadda yake ba waɗansu aka ce musu ba da lafiya ina nan rashe da shi a gadon asibiti kamar da yan uwa suka yi waya daga sokoto cewa an ce baka da lafiya da haka ma ka dakatar da karatu suka waɗansu kuma a maiduguri malaman su suka tara su suka ce gafar ɗin nan da ya tsine muka ido ya mutu ba haka aka yi ta waya ana cewa na mutu to gafar ɗin dai yana nan insha Allah tafsirin kuma shi za a ci gaba kuma shi ma malam sa'idin kuma yana nan kuma shi ma su zai ja baƙin kuma idan ka mutu kuma sai me a fahimci ta fa'umar khalidun to ya ne idan idan ka mutu su za su dawama ne kamar na rijalun al'amari wa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi haka imamu shafi'i yake waɗanda sun ce ina ma in mutu sai to idan na mutu gwadabe ne ba na wani ni kadai ba kowa sai ya bi da wanda ya biya harajin gwadaben da wanda bai bi ba da wanda bai biya ba kowa dai sai ya mutu an fahimta ko to saboda haka zamu tashi fadin Allah ta'ala walau tara izu kufu alan nar ya Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار وبنجد ولو ترى ba a ce za ka hango kafirai izu kifu alan nari yayin da aka dakatar da su aka tsayar da su alan nari akan wuta ala din nan waɗansu malamai suka ce bi ma'ana fi wato aka dakatar da su aka shigar da su fil nari cikin wuta kenan da akan kawo ala ya zanto ana nufin fi waɗansu malaman suka ce ala anan bi ma'anal ba'i izu fifu bin nari ai bi qurbiha mu'ayinin laha yayin da za a dakatar da su daf da wuta suna masu ganinta kuma sun san babu yadda za a yi kauce mata an wala mai zubo an ha zurfa to da zaka hayaro su a cikin irin wannan hali wato da kaga abin mamaki da kaga abin al'adabi da ka kaskanci da kan adam ke samun kansa irin wanda ba a taba gani ba da fakalu sai ka sun ce ya laitana ya kai kanmu nuraddu ina ma a ce za a mai da mu ila duniya zuwa gidan duniya wala nukazziba bi ayati rabbina da ba za mu sake kare ta ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma da mun kasance cikin mummunai bi nasbil fi'laini da yawa fi'ili guda biyun nan nasaba wato wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna sai zanto waɗannan fi'ilai guda biyu kamar jawabi ne na tamanni na ya laita na nuraddu wannan tamanni din jawabinsa shine wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna bisa ga wannan qira'a ta nasaba guda biyu wa qira'a bi rafihima a wata qira'an ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu min almu'minina wato za ka yi nasaba kenan ga dukkan su guda biyu an gane ko wa bi raf'il awwal wa nasb al-thani aw ta qira'an ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minina dukkan su qira'o'i ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda dai suke hikaito mana kaito da kafirai suke wa kansu kuma da dana sani da kuma burin ina ma za a dawo da su gidan duniya don ya kasance sun gyara al'amuran da suka lalata a da wa nakuna minal mu'minin wai da wai dan su kasance cikin mu'minai malai yace wa jawabu law la ra'aita amran aziman jawabin nan na harafin law tarakan nan ba za ka gansu la ra'aita amran azima da kaga abu mai girba qala ta'ala ta allati bikum agaba بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل Hmm. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله في بان بربا هكا الأمر يسرى أنا بل للإضراب أن إرادة الإيمان المفهوم من التمني wato ana kore nufatar imanin nan da suka ce da za a mayar da su gidan duniya da sun yi imani ta Allah baki ne gurin su na komawa gidan duniya ba abin da ya yasa suka bole su koma gidan duniya da dalahun ma kanu yukhbuna abin da suka kasance suna koyewa da shine ya bayyana min qablu abin da suke koyewa da kan ayyaktumuna abin da suke koyewa da shine yanzu ya bayyana sarari an gane ko abin da suke shi shine da suna rantsuwa suna cewa wallahi rabbina ma kunna musrikin to yanzu sai ya bayyana saboda mai bi shahadati jawarihim wato sai da gaban su suka rinka ba da sai da akan munanan ayyukan da suka yi fatan man zalik sai suka rinka burin ina ma abin da su jiran duniya ma'ana dai burin su na cewa ina ma su koma duniya ba wai dan su yi imani ba a'a dan sun tsorata ne sun gauta ba wai dan su yi imani ba a'a kawai dan suna ganin kunya ta kan musu abin da suka ɓoye a da yanzu ga ya bayyana to shine malamai suka sabani menene abin da suka ɓoye da wanda zai bayyana a gobe kiyama shine malamai suka ce abin da suka ɓoye da wanda zai bayyana a kiyama a zuci sun san annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ke sun san ba ƙarya ke ba tunda sunan shi aminu tun kafin a masa wahayi amma da yazo da manzanci sai suka ƙaryata dan girman kai dan kawai kariya da shugabanci to wannan abin da suka ɓoye na sanin gaskiyarsa to shi ne zai bayyana gobe kiyama kuma za su yi bayanin lallai da gaske kan a lokacin da bayanin bai da amfani bada badalahum ma kanu yakhuna min qablu waɗansu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana ne kan munafikai munafikai sun ɓoye kafirci a zuciyarsu wato a cikin zukatansu amma sun bayyana imani akan harshen su to ranar tashi kiyama sai ayi sallata abin da suke koyewa din nan a zuciya kafirci sai ya bayyana dan sai a ga an kama hannun su an huta da su an san ko sakamakon wanda ya nan wanda ya kafirci ne a gidan duniya bayan ko da su ana ganin cewa mutane ne na gari to shine ba ma kanu yakfuna min qabli dai dai a wannan fassara ta biyu waɗansu malaman suka ce ai wannan ba zai dace da jerin ayoyin wannan sura ba domin wannan sura suratul an'ami sura ce makkiya sura makkiya kuma ba ta magana akan wani abu na munafikai sai sura madaniya domin ba a samu rafinci ba sai bayan an je madina a makka mutane kala biyu ne in ma dai kafiri in ma ko mummuni amma da aka zo madina sai aka samu rufi na uku sune waɗanda suke mummune a harshe fafarai a zuci munafikai kenan kuda da tun da ayar ko surar ta makka ce sai ya za ta yi magana akan munafikai shine ibnu kasir ke cewa wannan baya hana ayar maka ta yi magana akan munafikai wato dan ka bada labarin abin da zai zo nan da kun zuwan sa sai zanto wannan yana cikin mu'jizan alqur'ani yace dubi suratul ankabuti ai sura ce wadda take makkiya amma Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqina Allah zai nuna mummune na gari zai nuna munafikai lokacin da ake magana ba munafikai to da haka ba mamaki ma a nan guri idan suratul an'am ta yi bayanin siffar munafikai tace badalahum ma kanu yaquluna min qabl an gane ko wato ya kasance tana magana ne akan munafikai a takaice da aya na iya daukar watan fasaran tana iya daukar watan fasaran kuma duk ta wadaci maganganun guda biyu kuma tana gaskata maganganun guda biyu ko maganganun guda biyu wani baya cin karo da juna bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu Allah ta walau ruddu da a ce za a maishe su gidan duniya din nan la'adu limanuhu anhu da sun koma wa abin da aka hane su na kafirci wa innahum lakazibun kuma lalle su din nan fa wato lakazibuna makaryata ne fi wa'adihim bil iman dangane da alƙawarin da suka yi na imani cewa ya laisa na raddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin to shine Allah ya karfafa su wa innahum lakazibun ko alama ba gurin su imani bane yasa suke so su koma sauran azaba suka ji zamanin sun sun koma duniya shikenan kuma sun guje wa azaba da haka suka nemi su koma duniya an bayyana ko shine ma'anar walau rudula adula liman ba'anhu innahum lakazibun to kuma sai Allah ya ce وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سكا سكا بدا سوى أي الكفار سوكا فريل إنكار البعث دون سنونا مسلم سكا مدى ساتي سياما وللإستهزاء كما دون سوى النبي إنجلي سكا إن هي إلا حياتنا الدنيا ai wannan ba komai ba muke cikin facin rayuwar mu ta duniya ba kusanciyar rayuwa wa ma na hannu zama ba ba wata rayuwa sai ta duniya amma ba za a sake tada gobe gobe kiyama wato suna faɗin haka don inkarin tashin kiyama suka ce lokacin ɗaya ne shine gidan duniya babu na biyu wai lahira wannan babu wa ba nahnu zubo ba wuce ba'da muti bayan mutuwa walam yaktafu bi mujarrad al-ikhbar bi dalika ba su tsaya ba a kansu ba da labari kadai hatta abrazuha mahsuratan fi nafin wa isbar. har sai da suka bayyana wannan abu da ke cikin zuciyarsu mahsuratan fi nafin wa isbat a cikin jumla ta korewa da tabbatarwa wanda a ka'idan balaga ba jumla mafi karfi sama da korewa da tabbatarwa wato ka ce Muhammad manzon Allah ne ba da karfin ma'ana sama da ka ce Muhammad bai zama ba face manzon Allah an gane ko zai da ɗan kasuwa ne ba da karfin ma'ana sama da ka ce zai da ba kowa bane face ɗan kasuwa wato ka tattara siffa ta kasuwanci ka fashi gaba daya amma cewa dan kasuwa ne baya nan in kasuwa ta ki wata rana kuma ka ga kafinta ne baya nan wata rana kuma ka ga malamin makaranta ne ya haɗa uku yana kasuwanci yana sauran amma da ka ce ba komai bane ba ke face ne dan kasuwa wannan ne ita kadai ce siffarsa to kaga a maimakon su ce rayuwar mu ta duniya ce sai suka ce a in hiya illa hayatul dunya ai ba wata rayuwa sai rayuwar duniya kaga tabbataccen jumla kenan suka bayar ta nuna kafirci wa dai sun yi inkarin tashin kiyama an gane ko bale ce wa hiya bamirun mubham hiya kuma bamiri ne wanda yake mubham wato wanda yake mai soyayyar ma'ana yana bukatan fassara me ke fassara shi yufassiruhu khabaruhu labarin da ya biyo baya shine zai fassara shi in hiya sai suka ce illa hayatun dunya an gane ko ai la yu'lam ma yuradu bihi illa bi dhikri qabrihi idan ka ambaci hiya ba a gane me kake nufi sai in ka kawo kabar wa huwa min ad-dama'ir allati yufassiruha ma ba'daha lafzan wa rutbatan bal ita qaidan hau lafzi hiya yana cikin lamirai irin wanda abin da ya biyo bayan su shike fassara su amma in ka fassara su kadai ba su da fassara kace hiya ita wa ba san kowace ce ba ko kace huwa shi wa ba sani ba amma daga kawo in hiya illa hayatul dunya yana nuna dunya shine fassara mai hiya wannan abin da ya biyo baya suke fasara hiya abin da ya biyo bayan hu suke fasara shi damirin mubham kenan wannan abin da ya biyo bayan sa dole ya biyo bayan sa lafzan wa rutbatan ta fuskar lafazi ta fuskar zerin kalmomi dole ya biyo bayan sa wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usina to anan akwai maganganu karkashin wannan aya maganan farko shin wannan aya tana da alaka da abin da ya biyo baya ko zance ne mai cin dukin kansa aka samu magana biyu waɗansu malamai suka ce suna da alaƙa da abin da ya biyo baya waɗansu suka ce a azance ne bai cin dafin kanta menene bambancin fasfara a karkashin maganganu guda biyu bisa maganin farko cewa tana da alaƙa da abin da ya biyo baya sai ya zanto cewa ma'asufi ce jumla ce ta zama ma'asufiya akan kalmar adu da Allah ce wa lauruddu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadibun wa qalu in hiya illa ko da za a mayar da su da sun koma kafircin ta irin na da kuma da jin ba suna cewa rayuwar ta duniya ce ba mu lahira ina fahimta wato sai zanto wannan jeli ne da zai shiga karkashin kalmar adu aka fi ne akan kalmar adu waɗansu suka ce a'a maganan waɗanda za a musu hisabi a kiyama an kare da aka ce wa innahum lakazibuna yanzu wa qalu inni illa hayatud dunya sabon magana ce wanda bata da alaka da yanzu da kada wannan tana bada labarin kuma waɗansu daga cikin kafare wanda a yanzu abin da suke kake kenan an rayuwar duniya guda ɗaya ce ba za a sake tashi mu gobe kiyama kuna da an fahimta to wannan abu na farko kenan abu na biyu ita wannan aya tana da makamantanta sai dai a samu bambancin lafazi an gane ko makamantanta akwai wata cikin suratul mu'minin da suka ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthi da kuma wanda suke cikin suratul jasiya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadunnun bambancin wannan da wadancan a can gurin sun ce in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya anan ku suka ce in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi mabutin ba su kawo namutu wa nahya ba wanda ke san cikin waɗannan ayoyi guda biyu wanda kalmar namutu wa nahya ita ma kalma ce da ta kunshi inkari domin a cikin ta akwai hamzatul istifhami wanda aka sadata ma'ana ta fito ana mutu wa nahya kin za mu mutu a ranar da mu wato suna kara jin da annabi wanda da su kike wannan batun naka kin za mu mutu kuma a rayar da mu haka ka faɗa to wa mana mu wasila in ba haka ne to mu kan ba za ta tsayu ba kada tsarin wancan abin da babu nan. sai ka ɗauko shi sai ka tsara anan dan ka dan ka gane munin kalmar da suka faɗa saboda qur'ani sakin sana fasara saki to aya ta gaba sai kuma Allah ce ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى ذاك عند كافريا كي وند في كرنت القرآن إذو كسوا على ربهم يا عند أكا داكتر دسو عرضوا أكا بجلو دسو على ربهم أقبد أبنجي دسو لا رأيت أمرا عظيما للي دكا أبو ميجرما قال a lokacin nan da ubangiji ta'ala zai musu magana ala lisanil mala'ika kan harshen mala'iku to zai san sun kunyatar da su Allah sai alaysa hadha bil haqqi shi yanzu wannan kiyamar bata zama gaskiya ba abin da aka faɗa muku da ko karka yanzu ya zama tabbas gaske ko bai zama ba Kalu sai ka ce bala eh lalle ya zama tabbas yau mun gani wa rabbina muna rantsuwa da ubangiji lalle abin ya zama tabbas innahu lahaq abin ne gaskiya kana sai Allah ce da su fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ka ku na azaba saboda abin da kuka kasance a kai na kafirci cikin duniya a rayuwar ku ta gidan duniya duk wannan abin da ke nunawa adalcin Allah ubangiji ta'ala in ka saba masa ya sani kuma in ba ka saba masa ba ya sani ko baya mantuwa amma tare da haka sai ya tsayar da kai a gaban jama'a gaba daya ta ba da sai da kai da karan kanka to idan ya kasance ubangiji ta'ala baya zalunci har cewa shi ya halitta bayi yana da damar yayi komai a kansu mu bari adam ba mu muka fitin ne zalunci ba an mu ya kamata mu adalci ubangiji ta ta'ala adali ne tare cewa zai komai ga wanda ya ga ba ba tare da an tambaye shi ba amma tare da haka sai ya yanke maka hanzari kai da adama ya nuna laifinka wanda ka da laifinka ne ko ba mai kare ka kowa da laifinka ne ke nuna adalci na ubangiji ta'ala inna allaha laysa bizallamin lil abid wa la yuzlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalunta kowa sai kowa ya tabbatar wa kansa laifi sannan a yanke masa hukunci تتكم آية تقبل وثوى الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقة wato sun yi hasara su waɗannan da suka karyata gamuwa da ubangiji gobe kiyama bil ba su cewa Allah na iya tashin mutane hakika sun tafka hasara suna nan cikin hasara hatta idza ja'atu musa'atu har ya zuwa lokacin da kiyama za ta tsaya bazkatan za ta zo musu bazkatan ba zato ba tsammani kalu sai kan suna cewa ya hasratana wato ya bakin cikin mu hasara ana nufin damuwa ko bakin ciki wanda baya yankewa ya allumi ta'allumi ne tsananin jin radadi wa nida'uha majazun ka'ida wato ita hasara damuwa ta zuci ai ba wani halitta bane da ke gaban ka wanda ke bukatar kiran da ya'un nida'i kace ya fulan kamar yadda zaka ce ya zai da sai malai ce fa ha? madazun saban hasra anan a kawo yawon da'i wato madaz ne laysa al haqiqa wa inma huwa alal madaz wannan taba a wurin wadanda suke ganin madaz cikin alqur'ani ai hada awanu kifadun ya hasara ya bakin ciki yanzu fa kuma lokacin ki ya zo lokacin damuwa ya zo yanzu ba abin da rage sai mu samu kan masu haka za su faɗa ya hasratana ala ma farratana fiha ya kai san damuwar mu ala ma farratana akan abin da muke yi sakaci fiha a san rayuwar mu ta duniya ba mu yi imani ba ba mu yi aiki na ba za su faɗi wannan magana wa hum yahmiluna awzarahum alhalan su suna ɗauke da laifukan su ala zuhurihim a gadan bayan su bi an ta'tiyahum indal ba'si ta yadda kowane ɗaya daga cikin su aikin shi zai zo maka lokacin da aka farkar da mutane sai akbafi shay'in suratan wato cikin mafi munin halitta wa antanihi cikin mafi warin halitta rihin ta fuskar wato wari fatarkabuhum haka kowa aikin su zai zo wato kuma ya tsare gadan bayan su kenan annabi ya bayyana cikin hadisi lokacin da mutum ya mutu wato wannan yana daga cikin abin da mutum zai gani ya in mutum na aiki na gari sai ya ga mutum mafi kyawun halitta da taba gani a rayuwa yana kanshi mafi kanshin da bai taba ji ba a rayuwa gaba ɗaya ya tambaye shi daga ina kake kai ne wa yace ni ne aikin ka da kasance kana yi a gidan duniya kuma zan kasance tare da kai har ya zuwa lokacin da zaka shiga aljanna haka bil ak in ya kasance mutum ba kan imani ba kan mummunan aiki sai ga halitta mafi munin halitta da ya taba jin labari wanda bai taba gani ba mafi warin halitta yace kuma kai ne wa wannan wata irin mummunan fuska wannan wani irin mummunan wari kake dauke da shi kai ne wa yace ni ne munin aikin da ta kasance kana yi kuma zan da zance ka a nan gudan har ya zuwa cikin musa Allah ya kare to wannan shine yahmiluna awzarhum ala zuhuri za su dauki ayyukan su akan gaban bayan su Allah ce ala ta amma yazurun Allah ku saurara ku ji ta amma yazurun ya munan da irin abin da za su dauka akan gaban bayan su gobe kiyama wato irin laifukan da suka yi da baya idan mutum ya yi laifi shi kadai to sai Allah ta masa laifin a baya in mutum bayan ya zama mai laifi kuma ya tsaya mutane su yi irin wannan laifin to sai dauki laifin shi ya dauki laifin adadin waɗannan mutane da ya kira kan kwata li yamilu awzarhum kamil kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bi ghairi ilmi wa la yamiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wa la yus'aluna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun duk wanda ya kira mutane kan kwata ta a ba su laifin kwata sannan kuma a dora masa laifi na adadin mutanen da suke masa biyayya kan wannan kwata ba tare da an rage nasu ba nasu na nan amma su adadin su kuma za a ƙara dora musu kan gadan bashi ya dauke shi ne kiniki ba wanda zai taimaka masa wannan shine munin aikin sako kuma ne dalilin da ya sa ba a kan mutum ya bayyana da aikin sako da yawa daga cikin mutane wato sukan ga mutum wani lokaci a ce ga wani mutumin kirki ne amma idan ya je ya koyi ba san karnar da yake ba ta ba gara ma mutum ya bayyana ba wannan ai munafinci ne ko alama gare koyi din an fahimta ko akwai miji tsakanin wanda zai laifi a koyi babu wanda ya sani sai shi sai ubangijinsa da wanda zai a bayyana baya jin kunyar kowa mai yi a bayyane ba duk wanda ya ganki ya koyi da za a bashi wani abu na adadin wanda suka yi koyi da shi din nan fa na amma mai yi a boye ba ka shi kadai abin ya shafa laifin shi kadai ba da haka akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin kai farna tsakanin kuma bayan ka farna kuma ka koyar da mutane su yi farna shi yasa kullum ake so ka zanto abin buga misali wajen halayya ta gari cikin maganganunsa da ka kar ka zanto abin buga misali wajen mummunan aiki cikin maganganunsa da ayyukanka ba kalli wanda ke tare da kai zaka koya masa ko ƴaƴanka ko yaranka ko waɗanda kake tare da su da gobe Allah ya tsare ta sa Allah وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا وبنجي ba راور دنيا بابا كومي بتبا إلا نعب فاتي واتا إلا نيارا ولهو da shagala irin wadda ake yi a cikin kuruciya da kananan shekaru ko samartaka waladarul akhirati khairul lil ladina yattaqun amma gidan lahira ita ce mafi alherin gida lil ladina yattaqun ga waɗanda suke masu takawa ubangiji ce a falaka akilun sun ba za ku hankalci wannan ba wato nan gurin ubangiji ya kaddamar da la'ibun da kuma lahu wato yace la'ibun sannan yace lahu idan an ce la'ibun wasa irin na yarinta kafin hankali ya zo wa mutum wargi da yara kanana suke amma idan an ce lahawun wargi bayan zuwan hankali wasa da shagalta bayan balaga bayan zuwa hankali ko mutum duk da haka yi shagalta da waɗansu al'amurra da za su hana shi biyar Allah da za su hana shi biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya tattara duniya gaba ya yace haka mutane suke galibin mafiya mutane su yi wargi a yarinta kuma wannan wargin ya zarce da su har bayan sun manyanta lokacin da suna yara irin abin da yake burge su su yi wasa da shi daban shine motar kara ko dokin kara a ce ga sarki ga kankali ga waziri wannan ne ke shagalar da su lokacin da suka manyanta kuma wasanni irin wanda manya suke yi da sauran al'amura na rayuwa da suke shagalar da mutum su hana mutum din Allah Allah ce dalibin duniya a fita daga wancan ne a fada cikin wannan sai dai wanda ya imani da aiki na gari ya yayi wancan da yarintan amma zai kubuta a wannan na manyan tare an bayyanta ku amma in ba haka ba sifar duniya gaba ɗayan galibi haka mutane suke to tun da haka take sai Allah ce wala darul akhirati khairun amma tunani a akan gidan lahira shine mafi alkhairi kada duniya ta shagalar da kai wannan zai zaune kuma lil zai ne ta kona ga waɗanda suke masu takama to wannan aya ta mai su a cikin alqur'ani har so shida maganar cewa duniya lahawun wa la'ibun ce to a wurare guda hudu an gabatar da la'ib sannan aka kawo lahawun daga ƙarshe a wurare guda biyu sai aka kawo lahawun da farko sannan sai aka kawo la'ibun daga karshe haka ne ko ba kuma ne ba <laughs> kaga nan gure ce wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun an gabatar da la'ibun sannan lahawun wa zar allazina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahawan wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakir bihi an tudkhila nafsun bima kasabat an gabatar da la'ib sannan aka kawo lahawu duk a cikin wannan sura ta wato ainihin suratul an'am sannan kuma dai wato ainihin a cikin suratu muhammad wanda ake karanta suratul qital ubangiji ta'ala yake cewa ita duniya ba ko bace ba illa la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yutukum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum ha kuma a cikin suratul hadid Allah ta ilamu annama alhayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwal wal awlad kama ta dai sun adabul kuffar da batu hutun bai hiji zuwa karshe waɗannan wurare guda hudu duk an gabatar da la'ib sana'a kawo lahawun amma a wurare guda biyun da aka gabatar da la'ib a lahaw sana'a kawo la'ib da karshe shine cikin suratul a'raf da ubangiji ta'ala ke ɗauko mana hoton abin da zai faru a kiyama bayan an shigar da yan wuta cikin wuta an shigar da yan aljanna cikin aljanna in wuta za ka rinka cewa da yan aljanna a fiye zo alaina min alma'i aw min ma razaqakum Allah ku dan ba mu ruwan sha ko wani abu cikin abin da Allah arzuta ku na ita ta gidan aljanna sai yan aljanna sai inna allaha harramahuma al kafirin ai Allah ya haramta wannan ga kafirai ku suwa kafirai alladhina takhazu dinahum lahawan wa la'iban ya kawo lahau na kawo la'iban an gane ko sannan kuma can wato ainihin cikin sautul ankabut kusa da karshe haka aka kawo wannan haka kawo lahib aka kawo lahab sannan aka kawo lahib sannan aka to suke cewa menene hikimar kaddamar da lahib lahu ko menene hikimar kaddamar da lahu lahib an fahimta ko to suke cewa sun malamin tafsiri galibi an kaddamar da la'ibun ne akan lahawun li tartibi zamaniyyi wal saboda menene yake faruwa tsakanin ababen nan guda biyu idan muka bi jerin rayuwar dan adam me zai fara yi la'ibin zai fara yi ko lahau laifin zai fara yi dai shine na yarinta sannan ya zo ya yi lahau bayan ya riga ya manyanta kenan to da haka aka fara gabatar da la'ib dan wannan amma idan aka tashi akan a kiyama wanne ne za a yi sakamako a kai lahamu za a ake sakamako akai ba kan me ba akan la'ib da haka a kan wadancan ayoyi sai aka fara gabatar da shi a fa kawo wato ainihin la'ib da take tun da shi babu sakamako akai wato kowanne ayoyin alqur'ani sun kiyaye shi dan fayyace shi da sauran wadansu maganganu wadanda wadannan ko ba zamanin su bane ba وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون سكم الله كله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون التي قد نعلم حقيقة من بسكتير ya إنه لا يحزنك الذي يقولون للي abin da suke faɗa ɗin nan yana ƙona makare rai yana damunka abin da suke faɗa na kafirci abin da suke faɗa na ba dai dai ba haka ake son mummuni yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen duk lokacin da aka jingina ma Allah ba daidai ba ya biya damu duk lokacin da aka jingina wa musulunci wata tawaya ko na kasu ya damu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke faɗa yana bakanta mare wannan la yahzunuka kenan amma qira'an nafi la yuhzinuka alladhi yaqulun kuma duk ma'anar su da Allah ce fa innahum la yukazzibunaka lalle su ba wai ƙaryata ta suke ba kai a matsayin ta na annabi a sun yadda kai annabi ne ba ƙarya kai ba walakin zalimin da ayatul lahi jadun sai dai suna bugule ba ayoyin da ta zo da su ne suke karantawa a wata kira amfani na hum la yukzibunaka wato su ba su ce ba kai kana ƙarya cikin abin da kai da awana annabta ba su ce kana ƙarya ba walakin na zalimin bi ayatin lahi jadun sai dai suna musun ayoyin alqur'ani ne girma ne an fahimta ko kamar yadda imamu hakim ya rawaito hadisi ko kan sharhan bukhari da muslim yace an tambayi abu jahal aka ce da shi shin annabi sallallahu alaihi wa sallam makarici ne ko mai gaskiya ne yace wallahi tallahi mai gaskiya ne yace abin da yake faruwa shine idan muka riga muka yadda wato ainihin da cewa shi annabi ne to ai shikenan banu abdul manaf sun riga sun ketare muke nan gaba da ta kowane bangare mun jiyar da dukiya sun ciyar ba mu fi su falala ba mun hau dawaki sun hau dawaki ba mu su falala ba sun yi kaza mun yi kaza ba su bi ba mu su ba don muna daidai wa daida a kawai ranar tsaka sai a ce ga annabi a cikin su mu kuma na za mu samu namu an fi da mu wato su kane ta dan da zato ana nan daidai har yanzu a kan takarar da ake amma idan muka yi da nan kansu to kuma me muke kenan yace amma gaskiya ce an fahimta ko to shine Allah ke cewa abin da suke faɗa na bakanta maka rai nan wato mun riga mun sani wato kamar ubangiji ta Allah na lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cewa ba tsari ta kai suke ba da fi kowa sanin kai annabi ne walakin nazalimina bi ayati Allah jadun kuma haka galibin tarihin kafare yake sun fi kowa sanin gaskiyar annabawan zamanin su amma ba sa so su rabu shugabancin su da suke da su kan jama'ar su ko da fir'auna ya yadda annabi Musa daga gaske ya yadda annabi Musa manzo ne daga Allah an fahimta ko dan lokacin da ya da'awar jifan annabi Musa alaihi salam da sihiri yace wa inni la azunnuka ya Musa mas'ura lalle kai ina tsammanin matsafi ne sai annabi Musa ce laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi bisair ai kai ka san ba wanda ya saukar da ayoyin da nazo da su in je fadda san ba ta zama cibiya in fitar da hannu sai na kalli yadda na roƙi Allah yadda da duka da fari na roƙe shi yadda da duka da fari na roƙe shi yadda da san ku jini na roƙe shi yadda da duka da fari duk wannan kasan ma an zala haɗula ba wanda zai kawo waɗannan al'amuran illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin sabai ubangijin kasa ba sa kuma ya kawo su ne a matsayin hujjoji to wasi ya da abota masa kuma ni manzon sa ne wa inni la ka ya fir'auna masbura ko ta fir'auna ta gabanin cewa ka ga kanka halaka ne kawai sai fir'auna ya shiru da ke ba kai ya take ne dan sai ba ya nuna haka bane ba ai da bai da wannan ba ta sai ya musu amma bai musu ba sai ya shiru to tun da ya shiru kuma zai amfani da karfi kenan ya riga ta an fara shi ta wajen hujja shi kenan fa kada an yi safizahu من a فأغرقناه ومن معه جميعا وكلنا وكلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة Har zuwa karshen هرزوا da أبن عسى wato kaga kenan duk kafirai manya manyan kafiran nan sun san abin gaskiya ne amma ba ta san to kaga a kenan yardanka da cewa annabi abin da zo da shi gaskiya ne abin da Allah faɗa cikin alqur'ani gaskiya ne amma ta zo kuma ka yin aiki da abin ko ba ka so a faɗa maka yau ne ya bambanta ka da dancan kuma me zai bambanta ka da dancan su ma duk sun yadda sun san gaskiya ne amma sun yin aiki da shi ko ba sa son a aiki da shi kuma suna fitowa suna faɗa da wanda sai aiki da shi halin da dubban musulmi suke samun kansu a cikin ayyukan Allah ya tsare mu sallallahu alaihi ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين wannan tun ba wata tasliya ce daban wato lallacin annabi da ba shi hakuri Allah ce wala qad kuzibat rusulun min qablika hakika an karyata manzanni kafin ka bala ce fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan akwai lallaci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa an karyata an karyata waɗansu manzanni kafin ka fasabaru ala ma jibu. amma sai suka yi hakuri akan karya su ɗin da aka yi wa uzu aka yi ta cutar da su hatta a atahum na suka jure har taimakon mai zo musu bi hilaki qaumihim ta hanyar halakar da mutanen su da haka fasbir hatta ya fiye kan nasaru kai ma kai hakuri har nasara ta zo maka bi hilaki qaumika ta yadda za a halakar da mutanen ka da suka dame ka ana go ana lallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ta wala mubaddila li kalimatillah wala mubaddila li kalimatillahi babu wanda ya isa ya canza kalmomin Allah ma'ana babu wanda ya isa ya canza alkawalin da Allah ya yi na taimakonka kai da mummunai masu bin tafarkin ka har zuwa tashin kiyama Allah ya riga ya alkawali zai taimaki mummunai ulaika hizballah ulaika hizballah ana inna hizballahi هم المفلحون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون an gane ko wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid wannan duk alkawalin luka ne Allah ya cika alkawal alqur'ani cewa duk inda mu'mini suke sun imani Allah zai taimake su ba kai imani su tsare dokar Allah akan karan kansu su tsare dokokin Allah wato ainihin a cikin su da iyalansu da abin da suke iya tankwarawa su tankwara karkashin ikon su to ubangiji ta Allah zai samu su agaji an gane ko da haka Allah ce kai hakuri kamar yadda suka yi wallahu badal kalimatillah ba wanda yake canza alkawulan da Allah yi. ولقد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة لا فارن من ذنبي يا رجا يا زومك ما يسكن به قلبك إذن أبن ذي تنتد عن كلنك وما يسكن به قلبك إذن أبن ذي تلك لا تفهمون سوى إن كاجي نسوى أبن أكوى النبي كذا جاكم إذا الله يتمكيكي جاكم إذا ذاك كل النبي كذا جاكم إذن تمكن الله يمسا دكوان من يا زومك دا على الله شيكا تسألتني وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين وإن كان كبر عليك إعراضهم إذا kaucewar da suke da rashin yin imani ya zanto ya girmama a wurinka ka damu dan kawai ba su yi imani ba lihir suka alaihim dan kai kana kwaɗayin su shiga musulunci to ba ba fa yadda zaka dan fa in istata an giya nafaqan fil ardi in har kana da ikon ka samar da wata mashiga fil ardi cikin kasa aw sullaman fis sama ko ka sanya wata kala ko tsani fis sama a sama fa ta'tiyahum bi aya ka je ka kawo musu abin da suka balance ka da shi na aya wato mu'jiza to ka je kai haka ne an fahimta ko wato abin da wannan aya take nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana damuwa kan rashin yin imanin kafiri su ya kiraye su ya kiraye su sun kiji sai suka rinka kawo waɗansu al'amura suka ce sai in kai kaza kafin mai imani lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al ardi yanbu'a suka ce ba yadda za a yi imani da kai sai mun ga duk makka ta fita daga cikin kasashe na sahara ta koma wuri mai dausayi ta hanyar ta mana da mare mari na ruwa daga kasa an bayyana ko suka fi kirga masa aw yakuna laka baytun min zukhrubin au kaza kaza kaza au kaza kaza ko mu kan da gidan zinari da azurfa ko mu tana da kaza ko mu ka sa wani tsani ka hau sama sannan ka sauko da littafi kowa da littafi naji daban Abu Jahil da naji Qur'anin daban Umayyah bin Khalaf da naji Qur'anin daban kowa a bashi littafin sa daban suka ta neman dangi na mu'jizozi dan gazarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma yana damuwa kan in dai ba za su imani ba sai an yi wannan to me zai hana ai wannan tunda Allah mai iko ne akan wannan ina fatan kun fahimta to shine yake damuwa kan basu imani ba su kuma suna tsawawa su kafe cewa sai an yi abu iri kaza to sai Allah yake nuna mata kadiyar cewa duniya ta yi imani gaba daya Allah bai gada mata haka ba lalle waɗansu zama mu ne waɗansu zanto kafare tunda Allah ya yi gida biyu a lahira aljanna da kuma wuta kuma kowanne yana da waɗanda za su yi idan duk aka yi imani to wa zai shiga wuta kuma ba wanda zai shiga da haka huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji ya halicce ku biyu waɗansu kafirai waɗansu mummunai waɗansu wato za a yi zai cikin musulunci waɗansu suna kafirai a kira su su ansa waɗansu suna kafirai a kira su su ki ansawa sun ji sun gani kuma sai sun mutu akan kafirci haka hikimar Allah ta gada ba babu yanda zaka yi sai dai ka jura haƙuri haka ake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka sai Allah ce to tunda su sun ce ba za su imani ba sai ka kawo mu'jiza ni kuma iyakacin mu'jizozin da na baka su na gada ma ban yi niyyar kawo sauran ba to ka hau sama ko ka shiga kasa ka je ka kawo wata mu'jizar da an gane ko wa in kana kabura alayka iraduhum idan har kawar da kai da suke da rashin yin imani wannan ya girma ba akan ka ka mu to fa in istata an tabtali nafaqan fil ardi in har kana da ikon samar da wata mushiga cikin kasa ka je ka samu wata mu'jiza ka kawo aw sullaman fis sama ko kuma ka hau sama ka je ka kawo wata mu'jiza ka tafi hanbi aya ka kawo wata aya da za ka gamsar da su to kai haka din abin da Allah kirma ko kai hakan ba za su yi imani ba dan ka sai to walau sha Allahu da Allah ya so la jama'ahum alal huda da ya tattara su gaba daya akan shari'a amma Allah bai so tattara su kan shari'a din ba wala sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da duk wanda ke banka sai imani to amma bai ga daman hakan ba da ka kalla ce fala kunanna min al jahilina kar ka kasance min al jahilina cikin masu jahiltan al'amura fa huwa nahyun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya kunshi hani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana alaihi min al-hirsi shadid ala islamihim cewa ya daina tsananin kwaɗaituwa bisa ga sai kowa ya musulunta wal mail ila ityani ma yaqtadunahu kuma ya daina karkata zuwa ga kokarin kawo abin da suke gabatarwa suke cewa su nemi ya kawo min al-ayati na ayoyi wato mu'jizozi sama an fi imanihim dan ku daitowa akan imanin su al murattabi ala bayani adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala bi hidayatihim wanda kuma wannan ya biyo bayan Allah bai so imani ba da haka kai kuma kana kwadayin sai sun yi wal ma'an amanan dai aya a arafta annahu ta'ala lam yasha hidayatahum in har ka fahimci cewa Allah bai so shiriyan su ba wa imanahum bai so imanin su ba bi ahadil wajhaini ta hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu da ne ba ko kawo mu'jiza fala ta takunanna bil hirsi didi kar ka zanto ta hanyar kwaɗayi mai tsanani ala islamihim bisa ga musuluncin su awal maila ila nuzul iktirahatihim ko karkata zuwa ga kokarin biya musu bukatar abin da suka nema kai ka zanto ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan al'amura min aljahilin cikin jahilai bi da shi shu'unihi ta'ala wato boyayen al'amura wanda Allah ta'ala ya koye su allati min jumlatiha ma zikira wanda yana daga cikin boyayyen al'amura na ubangiji shine abin da aka ambata min adam ta'alluq mashi'atihi ta'ala bi imanihim cewa ganin damar Allah da karatu da imani sa ba Allah bai so su imani ba an gane ko li khurujihim an al-hikmah at-tashri'iyya da haka ne suka wa hikima ta shari'a wato ba su imanin ba ubangiji ta'ala haka yaso duniya wato dai wannan abin da ke nunawa darasin da ke karkashin wannan aya kai mai wa'azi kai mai kira kai kira amma shari'a kuma a hannun Allah ta'ala take cewa sai kowa ya anji kiranka sai kowa ya amsa abin da ka faɗa na gaskiya wannan ba lalle bane ba a hannun kai ba haƙƙin da ke kanka ka bayyana gaskiya gwargwadon yadda ka santa a Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun ka mutane su da ita wannan ko ba a hannun take ba fa zikr inna ma anta mudakkir lasta alaihim bi musaitar an gane ko wannan sai dai kai kira kai wa'azi amma hidaya a cikin da ita cikin zukata wannan kuma a hannun Allah yake to kuma Allah ya kaddara waɗansu su karɓi shiriya waɗansu ba za su karɓa ba waɗanda suka karɓa Allah ne ya so musu haka waɗanda suka ki karɓa kuma da yanda za ka yi dole kai hakuri akan haka in ba haka ba ga annabi Ibrahim alaihi salam yana ji yana gani mahaifinsa ya zo mai ya zama to kafiri ba yadda zai ba irin wa'azin da bai masa ba da lallaci amma ba yadda iya da annabi nuhu alaihi salam yana ji yana gani san sai zanto kafiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani babban sa abu salih shi ma ya zanto kafiri to haka kenan duk mai kira kai dai abin da ake so far a gane gajiyawarka ta al'amura guda biyu gajiyawa ta fuskar ilimi sai da zaka kasa bayar da hujja in kai haka sai ka tuntu da'awa gajiyawa ta fuskar wato ainihin hikima da kuma hakuri hikima da hakuri hikima shine bayyana wa kowane mutum yawa kowane mutum magana da irin harshen da zai iya fahimta wanda ya kama a masa zafi a masa zafi wanda ya kama a masa sanyi a masa sanyi wannan shine hikima wajen da'awa sai ka dauka hikima wajen da'awa shine kullum kai sanyi ko hikima wajen da'awa shine kullum kai zafi a'a zafi yana nan lalle a yi sanyi yana nan lalle a yi inda ake gane fatan fiqhu da'awa shine yin sanyin a inda ya dace a yi sanyin yin zafin a inda ya dace a yi zafin idan ka ɗauki zafi ka kai inda sanyi ke bukata to baka da hikima wajen wa'azi ko baka san menene hikima ba kuma baka cikin fuka ha'ud da'awa ila Allah ta'ala haka idan ka ɗauki sanyi ka kai inda zafi ake nan gurin ma haka baka cikin fuka ha'ud da'awa ila Allah ta'ala mutum tsaya ta iya masa zafi lokaci kuma wani lokacin kai masa sanyi saboda lokaci kaza sanyin ne ya fi dacewa lokaci kaza kuma zafin ya fi dacewa ina fata an fahimta da haka da dama daga cikin matasa da ke ɗaukan uslubin zafi a su cewa shine mai ci wajen da'awa wannan ba su fahimci usulun da'awa ba ha kuma da dama daga cikin waɗanda suke ɗaukan cewa kullum lallashin mutane udu ya za da duka da hikimati su fahimci hikima shine kullum ka lallashi mutane ba ka ta fafa musu to su ma ba su fahimci fikihul da'awa ba dole in kana son fikihul da'awa sai ka fahimci duka guda biyu to wannan shine ake bukata wurin ka kai wa'azi ka ilmantu da abin da kake kiran mutane a kai kuma ka amfani da hikima kuma kar ka ɗauka yau sai an shirya a'a kai kai iya cikin rayuwar ka kawai idan ka zo barna ka same ta in ta samu damar kautar da ita wannan shi aka fi so amma in ta rage mata karfi da kashi goma da kashi ashirin cikin ɗari kai abin da yake kanka wani zai tsora inda ka tsaya ya ci gaba to wannan shine ake bukata shine walau sha Allahu la dama'ahum ala huda da Allah ga dama sai tattara su gaba daya kan kuliya fala takunanna min al-jahilin da sai kasance cikin waɗanda suke jahilcin al'amura to ina ganin saboda yau muka dawo kuma da yawa da ɗan uwa ba san ma yau an dawo karatun ba sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu da akai wannan muka kuskure kuma ko dindin harshe bangi ta Allah ya san yana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi kasancewar ba rubuto kan ba ba akwai dan jawabi har kafin tambayar ta zo jawabi na farko akan abin da ya shafi karatuttuka insha Allah da yau an koma dukan karatuttukan da aka saba tsakanin magrib zuwa isha'i a wannan masallaci a ranakun da aka saba din da kuma littattafan da kuma malaman babu wani canji da aka samu ba a ci gaba har zuwa wani lokaci kuma insha Allah ta'ala abin da ya shafi karatun safe da Abdulhab ke gabatarwa na sahihul bukhari a wannan masallaci a ranakun asabar da lahadi shi ma da gobe za a gaba sannan abin da ya shafi karatun safe kuma da muke na karatun alkur'ani shi wannan har zuwa yanzu ba a kai da lokacin bawowar wannan karatun ba da na fitar majid shi ma ba a kai da bawowar lokacin su ba abin da ya shafi karatun yamma da la'asar wanda ake a ranakun litinin talata na raba alhamis wanda malam abdulhabi ke gabatarwa da kuma ni da malam abdulkadir wannan karatu za a koma kansa amma bisa ga wani ka'ida ko tsari wanda zai sa banban da irin na da abin da ake babu sanarwa ga dukkan waɗanda suke halartar wannan karatu a da da kuma wanda suke sha'awar halartar shi a halin yanzu za mu haɗu da su gaba ɗaya a ranar litinin da yamma wato bayan sallar la'asar a nan a tabar wannan masallaci idan Allah ya kai mu dan ce ka'ida da sharuɗa da ake bukata mutum ya cika matukar yana son ya amfana da wannan karatun karatun magariba ya shafi kowa da kowa mutum ya zo ya yi fasi ba ya yi fasi ba ya zo kan lokaci ya yi latti ba wata ka'ida da za ka iya ba mutane a irin wannan karatun na magariba wani ya zo wannan watan ba zai sake zuwa ba sai bayan wata biyu ko uku ba da za ka yi ka hana wani ya zo wannan watan ya zuwa wani watan ba za ka hana kowa ba kan irin wannan kowa ya tafi duka da wannan tsari amma wancan tun da karatu ne da muka ware ga waɗansu da muke ganin su ma ɗalibai ne ko masu karantarwa ne ko a makarantun islamiyya ko a waɗansu makarantu na gwamnati waɗansu suna karatu a jami'o'i waɗansu a haya institute suna da wani mataki na ilimi sun kuma san kimar ilimi ko ɗanɗanansu sun fara jin zaƙinsa to wannan suna buƙatar sharuɗa ba za mu ware lokaci ba kuma ya kasance sun karya mana tsari dole sai mun yi ka'ida mu da su sun amince da ita mun amince da ita su bi wannan ka'idar sannan karatu ci gaba amma na dukkan karatuka da aka saba a koyaushe wannan za su tafi akan yadda suke ba tare da waɗansu ka'idoji ko wani abu rubutacce ba illa iyaka dai a zo a yi ba a fara karatu kuma lokacin da aka saba fashi a tashi wannan ne bayani da haka muke sanar da su yan uwa da suke rasa waɗannan kafatuka cewa ranar litinin kowa ana bukatar sai zo nan ya kasance yayi la'asar a nan gurin bayan la'asar za su ji ka'idoji da ya kamata su cika domin ci gaba da shi wannan karatu Allah ya mana da mankatar sannan kuma wato jan hankali game da wannan ne ko da lokaci ilimi yana bukatar sai mutum ya daure masa bayan mutum ya daure masa kuma ya kasance ya tsarkake niyyarsa a cikin sa tsarkake niyya kuma abu ne yafi komai wahala ko da auren magabata cikin tabi'ai tabi'u tabi'ina da wadanda suka biyo bayan su ba abin da yafi wahala irin tsarkake niyya ya kasance kai abu dan Allah yasa ɗaya daga cikin su yake cewa ba abin da ya wahala sai a duniya irin niyya yau zan yi kokari in yi mai kyau gobe sai dan kuma ya zo jefa ni cikin riya je bi gane nan gurin wannan baya ana gobe wata rana kuma in sake dagewa da in na kar da shi yace kullum in kana neman ilimi ko karantar da ilimi ke dan baya rabuwa da kai kuna ta faɗa ne kai to galibi abin da yan uwa ba su fahimta kenan sun yi ta samun matsaloli tsakanin mu da su wajen so su kasa fahimta mu mu kasa fahimta su na biyu waɗanda suke mayar da wato zuwan zuwansu wajen malamai daban-daban ko wurin suka daban-daban su mayar da shi wata dama na bayar da jarrabawa ga malamai su je nan gudun su je an faɗo ta magana sai su ɗauko ta ana zuwa sai kuma su gabatar da ita wajen wani malamin a wajen wani darasin in ya faɗa wannan fatawa kuma ka ce ta kuma su kai ta can gurin fatawa ɗaya su aita da ita a dukkan majalisun da aka saba ana karatu suka a nan gurin waɗansu ma da suka gwanince wajen iya tsiya ba ma a cikin karatu ba a'a za ta tashi ta kanar ta kano ta kawo wa malami gida ziyara zo da waɗansu fatawoyi su ji me kake kuma sai su tashi su kawo wani malamin ziyara kuma shi ma su je su tambaye shi kuma su ji shi ko me zai ce idan ya ce kaza ce su suwa kuma sun ce kaza in an ce kaza su suwa sun ce kaza duk akwai irin wannan cikin talibai wannan ta sa sai mutum ya kasa samun kwarin gwiwa ne ya sa ya ware lokaci da wani wanda yake ganin cewa wannan in ka ware lokaci kai da shi kuka yi taimakekeniya da juna zai karu da kai lokaci mai tsawo kai za ka karu da shi to saboda irin wannan kunji kunji din sun yawa a cikin ɗalibai barka maganganu a ɗauki tana akai sanan gurin da kuma yawan maimaita tambaya ɗaya a yi shekara ana tambaya ɗaya inda za ka gane cewa ma idan mun zo karatun ba fahimtar me yake galibi mutum ne daga zuwan safa ba ka buɗe littafin ba amma an fara baka takarda ana tambayar ka kan me kake tambaya kan abin da na faɗa ko kuma wanda ban ta faɗa ba lantan ka sani zan faɗa yanzu kai abin da ka rubuto din nan daga gida shi kawai ya dame ka duk abin da zan faɗa nan da awa ɗaya da rabi ba abin da ya dame ka da shi in an tashi kawai sai in kaji an sarka to lokacin aka yi darasi to ya mutum zai tare da ilimi an sai ka tsara hankalinka cikin abin da malami ke faɗa mai karantarwa ke faɗa lalle wani zaka ji ka gamsu ɗari bisa ɗari wani tasa'in cikin ɗari wani tamanin cikin ɗari wani makamancin haka wani abin yanzu kan gamsu ba kila an je aya biyu ko uku ko safi na ko sai ƙara wayar ma da kai in kai hakuri har ya kusance saura minti goma a cikin abin da aka faɗa a ko ɗaya biyu ban fahimta ba kaga a lokacin kana da lawa ka ɗauki biyu da takarda sai ke tambaya cikin abin da kai amma duk ba haka bane ba ramin tambayoyin da ake a nan gurin da malamin ya zauna kan kujera ba za a minti biyar ba sai mai ansa mai karɓar tambayoyi ya gaji da karɓar takardu to mai kike tambaya ko me kike so a to wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke wahalarwa kuma kar ku ɗauka cewa idan an samu bambancin malamai masu karantarwa wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza wannan ya karanta kaza ba lalle bane kuma sai ka wasu suna zama daya to da haka wani na san dole idan wanda ya fatawa kuma kima wani sai ya ji da ya ji wanda ya faɗi kishiyar ta wani su sai amfani da wannan damar kamar wani abokin takarar wani ne ko wani abokin faɗan wani ne akwai irin wannan daga cikin ɗalibai da sauransu shi kuma ilimi ba aka yi ba wani ya izantowa ya fi ka falala ya fi ka kima ya fi ka dadewa a cikin harkar ilimi a yau ka fahimci wani abu guda ɗaya wanda shi bai fahimta ba wannan abin da ka faɗa kika faɗe shi yadda yake a shari'ance ba dan kana son ka kalubalanci wani ba sai dan haka yake da shari'a kasancewar ta dace a wannan bangaren guda ɗaya bayan nuna kuma ka fi wannan nan don nan gurin ka fi shi dacewa a wuri ɗaya shi kuma ya fi ka dacewa wajen wurare goma ko goma sha biyar kada su ya na har yanzu shi ne a sama da su to abin da kansu ba ka fahimta kenan wani ɗalibin sai je kan wata tambaya ya zai duba wani littafi ya gano kaza ya gane mas'ala kaza to sai zo wannan abin da ya karanto kuma sai tambayi malam ya kai malamin ya faɗi daidai kamar da ke a wannan littafi eh to malam ba da mani in malamin ya faɗi kishiyar abin da ya faɗa a littafin turki kenan ka zama banza a wajensa ba ta da kima ba ta da daraja duk akwai wani cikin ɗaiɗaikun ɗalibai wallahi in mutum ya ga kama zai cewa da wani da wani wannan ina magana a cikin ɗaliban da ake ganin suna da wani matsayi na fahimta wanda tana ganin ya kamata kai musu gata ku yi muzakara kai da su amma ba a shirye suke su yi wannan ba saboda gulma saboda daukar maganganu kai can gurin kai can sauran wannan sai ka tattara kowa ka ajiye gefe guda ka sa a gida kai ta salatin annabi ko kai karatun qur'ani ko ka dauki littafin kai ma ka tsare da kanka kawai ka jira kanka duk wanda ya sallama in ka ga maka kiftowa in ka ga maka fito shi kuma in ya ga dama ya hakuri in ya ga dama ya zarge ka sai ne zai shiga gidan ne zai fito da kai da karfi ba da zai da kai wani kuma yana so yi karatu amma yi karatun nan a fi tsarin da yake so a irin shawarar da yake so ko da kuskure ya fahimta to duk wannan suna cikin matsalolin da suka sa wato ainihin abubuwa suke bukatan dukkan mu taru mu yau kan mu ta wajen tsarkake niyoyin mu cikin duk abin da zamu fuskanta musamman harkar neman ilimi dole sai mutum ya tsarkake niyya ya yi fada da shaitan kuma kullum yana yawa kansa gata yana roƙon Allah ta'ala ya tsarkake zuciyarsa kullum yana roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa akan tafarki madaidaici wannan shine gatan da ya kawo kowanne ɗaya daga cikin da ya kansa amma harkar ilimi a bacin mai faɗi a bacin mai wahala kuma tana bukatan sadaukar da rai kuma tana bukatan lafiya kuma tana bukatan ka bi kimar ilimin kuma ka bi kimar wanda kake karantar ilimin a wurinsa. sai kuma waɗansu da su kuma za ka ji suna da wata fahimta fahimtar su wato ainihin kamar yanzu malamai ɗin iri biyu ne akwai malamai waɗanda suke sun yi karatu a Madina akwai kuma malamai waɗanda suke karatu a gida da su waɗansu sai su ɗaukan kamar su waɗanda suke karatu a Madina din nan suna yi wa malaman da suka yi karatu a gida kallon hallin kaji da kallon reni kai da kai karatu a Madina ba kai ka faɗi hakan ba ba a cikin magana ta aka kallata haka ba amma har kawai sai mutum ya rinka su bin nafs yana ganin kare nafs wani ma ta ɗauka cewa a in ba mutum ya zo Madina ya yi karatu ba in da mutum ya magana to sai su wani sun yi masa raji sai sun ce mata kaza a cikin tsarin ba maganar kai karatu a Madina ko kai karatu a Makka ko kai a Malaysia ko a Pakistan ko kai a Kano wane ne ya faɗa Allah yake annabi yake kawai shine magana wanda duk ya faɗa Allah yake annabi yake shi kenan muna tare da shi ɗari bisa ɗari wanda duk ya kaucewa abinda Allah yake ko abinda manzo Allah yake dan saboda son zuciya to kuma nan ba mai tare dole mu masa raddi wallahi muna ɗaukar ilimi a matsayin amana wallahi mahaifina da Allah zai kaddara rayuwarsa ya faɗa abin da yake kuskure ne sai na yi kalubalance shi na ce wannan abin ba daidai bane ba wannan ba hana girman ba ta kansa kanta da mahaifi amma ba za a kyale kuma kuskuren da ya da cikin al'umma ba to da mutum da zai saurara baban sa ko sai saurara baban wani kuma a to danne in da abu kan gaskiya ne fa dole ka faɗa wai za kultum fadilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wasiya sai ubangiji yayi dan ku zanto kun dauki wajin to ba haka a cikin tsarin ba cewa wani yayi karatu a Madina wani yayi karatu a Bulgaria wani yayi a Gezawa wani yayi a ina ne duk wanda yake Allah ya ce annabi ya ce nan yake ruwa ya tafi kaina sai a tafi duk wanda ya kawo bid'a akwai kawo waye ce wallahi kowa ya kirin ki bukalu bane sai ba ba wani jin bai mutum ya kawo bid'a sa kyale shi ba zai yiwu ba ilimi amana ne sai an faɗa cewa bid'a ya kawo idan mutum shi ba da jarumtar faɗa yana ganin sai su zai su zai mutane wani ya faɗi bid'a yana ganin girman sa yana ganin mabiyansa ba ka ba ya cewa bid'a ce su babu abin da yawa su ji afar zafi sai sun faɗi cewa gida ce duk mabiyansa wallahi tallahi kuma lokacin da muke haɗin haka ba ba ƙoƙarin muke na mutum mutuncin wani ko zubar da mutuncin wani ba ƙa'idar ilimin a faɗa haka duk abin da muke faɗa haka da muke mutum ya kalubalance bai ce ba hakan bane ba wanda shine wannan muka rasa ba wanda ya taɓa kalubalanta ya ce ba abin da aka faɗa ƙarya aka yi ba aka aya take ba an ka ba daidai ba ba haka fassar take ba an fassara ba daidai ba ba haka hadisi yake ba an daka ba daidai ba har yanzu ba wanda yake wannan sai dai kawai mutum ya koma guna guni ce an ce kaza an ce kaza amma ba ya iya ture abin ya ce ba haka yake ba a shari'ance ko a ilmance ko a ka'idance to saboda haka dan Allah mu ji tsoron Allah a cikin al'amuran mu wa'azi da karantarwa ibada ne mutum yana yi ne dan neman yadda dan Allah ba dan ya mutuncin kowa ba ba dan ya kaskantar da wani ba daga lokacin da mutum ya wa'azi dan yace mutuncin wani ba da lada ko mu tsara zartin auren Allah daga lokacin da mutum ya wa'azi ko karantarwa ya ɗauki wannan a matsayin dan ya bayyana da kansa cewa shi wani gurzo ne jarumi ne ba dan kikkiawa ne da samu sakamako ba wallahi ba da lada ko mu tsara zartin auren Allah ko waye ko ko ni ne ko wane ne ya zai kasance zai karantar dan kawai ya samu girma wajen mutane ko dan ya ci mutuncin wani dan ya kaskantar da wani ba da komai a wajen Allah ta'ala mutum zai yi ne dan iyakacin gaskiyar da ya imani da ita ka take idan mai ƙarya baya jin kunyar ya ƙarya sai kana gaskiya da tsoron kai ka ji kunyar kai ka faɗi gaskiya idan mai ƙarya baya jin tsoron Allah ne fito fili ya ƙarya sai kai mai gaskiya ba za ka ƙarshe Allah ka kuma ka faɗi gaskiyar ka ba mutane ne ba kunya ba tsoron Allah mutum zai zo ya ƙarya dan Allah mutum ya ƙarya kowa na ji ya yaɗa ta a rediyo ya yaɗa ta a talabijin ya faɗa abin da ya faɗa ma kullum kuna jin bidiyoyi talabijin rediyo talabijin rediyo bidiyoyi shirme idan kana jin kasar kasar da menene ko wani malami ko a rediyo ko a talabijin ne ko sai kan jiya yake maganar cewa a kwanakin mako din nan guda bakwai akwai kwanakin da suke sun tsabagen alheri ne akwai kwanakin da suke so kuma sharri ne kuma da kuka aikin alheri a cikin ba a so akwai kuma a wani bayan zalika eh. litinin da asabar wannan so ne kwanaki na sharri kenan eh. ba a so ko a ciki wannan ba ba a so ba a san ta tilaka wani alheri idan sharri da soli tunan asabar. da talata da alhamis da juma'a da lahadi su kuma su waɗannan guda hudun su kuma kwanaki ne na alheri ita kuma laraba to rabanta ta sharri rabin ta alheri yanzu dan Allah a gidan ya samu wannan zai faɗa mutane a rediyo talabijin ko idan mutum ya faɗi magana ta zanci irin wannan shi ne san ba ɗan ƙanƙanin abu zai ka kukure shi yanzu ban Allah in tambaye ku kam su salawat nan da ake yi a yini alheri ne ko sani ne to ya ce ko na alheri sai kai ka cikin farki sani yanzu alheri da asabar bai kamata ya sallah ba ba ga bane ba bai kamata ya azumi ba kuma laraba to sai ya rage yayi asbahi da azhar sai ya gane sauran inda rabin laraba alheri ne rabin da ne sani ne a cikin kundin sa haka mutum zai faɗa talabijin da rediyo baya jin kunya baya jin tsoron Allah ba abin nan to zo idan kai maka raddi sai ce wai kai raddi kai dan kana son ka bayyana da kanka shi bai kariya ba dan me yi haka mutum zai faɗi wannan kuma ku duba wannan limamin da ya zo ya ƙarya ya wa Allah ƙarya wa manzon Allah ƙarya ce ya ga annabi annabi ya yi iraji da shi ga kasar bidiyo mutane suna da shi a hannunsu ga audio kasar na rediyo mutane suna da shi a hannunsu ko wai limamin juma'a ne kuma shi yazo kuma ya mutane idi kuma to me ya rage kuma ba zama amirin mu'minin ba kuma ya duk wanda ya juma'a ya idi kan Allah ne kuma shi shi ne wai hukuncin da aka yi masa sakamakon yawan annabi kariya to ya kamata ya zama limamin juma'a kuma ya kamata ya zama limamin idi to in wannan wai kuma in kai masa rajin sai kuma kai ka ce kaza to ba sai ba abin da za a faɗa a faɗa ba mutum ya Allah karyawa mun san Allah karyawa kuma shi kenan irin tukucin da za a masa kenan kuma a garin musulmai kuma kun ji kafin wannan wani mahaukaci shi kuma da ya ji da biyan ganin da zai kuma kuma duk auren duk irin waɗannan sai a kyale su ji sai da wani mutum wai kuma zikiri yake da sunan sa wa waya zan kofin bata ko ya kasa ana wai kowa dan kutiki ba ana zikiri da sunan sa ba an dana ma an mata sunan Allah kawai sai dan tsaya wai kuma duk wannan sai ta kyale wallahi wuri ji ake ba mutane dan mata da samari kowa da tarbi hannu ana cewa waye waye dan kutuci sai a ga daya eh, waye waye dan kutuci sai a ga ko kuma duk wannan duk saka kana wai karke masa raddi kuma wai ke masa raddi za a ce dan dan hayaki ne dan neman tashi hankali ne kai dan madina da hayar ka aka yi su kuma ina ne su kuma yayi wannan su zo su ya irin wannan dan Allah wai ta aita wata tara ta ba gaira babu dalili ta ƙarya ba ta da wani amfani wani wani kara za ka ga mutum da yake wa Allah ƙarya wa manzo Allah ƙarya wa ta kara za ka masa ai da kai wanda ke kawai ta masa har za ka raku bai ni wa bai kawai abin da za ka faɗa masa kenan har sai ya dawo har sai ya dawo ka ce har za ka raku bai ni wa bai suka da sahabban nan guda biyu idan hada su uku da su je yakin tabuka ba wani hulwa ta musu kwana 40 aka yi ba a musu magana da arba'in ko kuma sai ta ƙara goma karshe aka ce matan su masu barka kuna ba wanda ya kula su har sai ba ka saukar da tuba a kansu yaƙi ne ba su je ba ba su kare ta Allah ko manzansa ba ba su yi tarin hadisi ko abin nan ba ba su yi ƙarya ba ko ɗaya ba ɗaya daga cikin su da yake an ba shi aljanna ko an ba shi teguna ya raba wanda ya so da anjinansa da waye da waye ba wanda ya wannan cikin su ba yaƙi ne ba su je ba kuma suka faɗa gaskiya ragance ne za su ci ba kaza ba ba wai dan ba sai da annabin ba aka yi musu yaji na kwana 50 to dan Allah irin waɗannan mai hana a musu wannan yajin a yau in da ana son su dawo to Allah duk irin wannan limaman mutum ya bi su sallah ya san kawai ya adon gure ne bai da sallah ko tafi sun komo sallah bai da sallah ku fahimci wannan da kyau wala duk wanda ya bi su sallah adon gure bai da sallah dan sai sun bayyana da tuban su musulmai ne to ba da mataki. mu idan ba haka ne ba babin ridin ke cikin mutum ku zo ku sake shi mana ku ce gaba ɗaya ba a rida musulunci in an shiga duk farnar da kaga dama ke yi ba za a yarda ba amma inda haka baya za a san da babu rida wanda kaza ya rida wanda kaza ya rida ko mutum zai tsaya irin wannan kuma yana na musulmi har liman to wannan ne dalilin da yasa wani sauran sai ko suna ganin a ah, kaza ne kaza ne ba wannan bace ba duk abin da muke imanin gaskiya ne sai mun faɗa abin da kuma muka san ƙarya ne to kuma sai mun bayyana cewa duk wanda ya faɗa muku kaza ƙarya yake yanzu kaga malamin nan da yake na rediyo yake ne kun bako ga na alheri ga na sharri ya wada shi da mun kaga wannan ƙarya yake yanzu a nan gurin kaga ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shi in mu muka faɗa haka da sai yake mun yi ko to shi ta mutum jahili ne kuma na so mu sassauta masa kana ba shi kaula sai shi jahili ne in ba ka ba ci mutuncin annabi dan ya annabi da a tarihi an haife shi sana litinin kuma ya ce ranar sharri ce kuma annabi na azumin litinin kuma ya ce ranar sarrafi kuma ya ce ranar da annabi hijira zuwa madina kuma ya ce sarrafi kuma ya ce ranar da Allah ya karɓi rayuwar annabi kuma ya ce sarrafi sai kuma wani magana ce ai mu masoya sai da rasulullahi kaza kaza kaza kaza kaza ana da wata barazana ta bagira wai shine masoya sai da rasulullahi ba ko irin abin da yawa jafa'in da yawa annabi kenan wani mutum ya faɗa wani a rediyo talabijin ne kuma karka tuka yaki in ka ce ƙarya ce sai a ce ne wannan shine bayanannun abubuwan da na tsawon bayyana idan abin ya yi zafi sai ku yaƙuri wani lokacin zafin zuwa ke haka ba wai da niyya bane ba wani lokacin baka san lokacin abubuwa za su ba ta maka rashi babu laka kai irin waɗannan matsalolin dan abubuwa ne ya kamata mutum ya yi shi ka idan an ta mutuncin addinin musulunci ko an yi Allah ƙarya ko an yi manzon Allah ƙarya Allah shi kiyaye mana imanin mu wannan ne takaitaccen wato ainihin jawabi ta kuma abu da biyu wato kuna ganin yadda muke fama da matsalar wutar lantarki wanda nake jin tsoron ta shafi karatun mu abin da yasa kila za ta karatun mu tun da gashi ana wahalar man fetur kuma ga ba wutar lantarki saboda haka abin da yake faruwa shine transformer din da muke da ita a nan wanda take son gindin dabino wanda ita ta shafi bangaren da nan masallaci yake ita ce take da tangarda don haka nake ganin cewa a cikin makon da za ta iya wabasa cikin mahalarta masallaci don mu feci rashin mutar da muke fama da ita in ba ta hanyar canja layin mu zuwa wata sarrafa wajen daban in ba ta hanyar ya zamu mu je mu abu ne da sunan masallacin mu sai an hana mu karatu da in ba gaba kun kuma man fitar ba kamar ce balatra mai tafi da generator ko na ganin in zai yi ya kamata wato ya kasance mu yi wani yunkuri na kokari da al'amuran za su abin nan ko mun bar abin hannun kwamitin masallaci sun abu ya gagare su kuma sa dawo mana da shi daga baya ko abu na biyu kuma gobe dan Allah na uku kai na karshe shine gobe dan Allah ya mu akwai wa'azi da aka shirya za a yi a kofar a wato a garin birnin kudu a kofar hakimi ne aka tsaya tsara ko a dai cikin garin birnin kudu za a yi gobe da dare kuma an gaice mu ni da malam Abdulrahab wanda muna fara gobe wa haka muna can saboda haka ana gaitar yan uwa ga dukkan wanda suka sami ikon halarta gobe da dare bayan sallar isha za a gabatar da wannan wa'azi ko fadakarwa a wancan gari idan Allah ya kai mu gobe Allah shi ba da ikon zuwa